yanzu haka da yi, al'umma sun fara zargin fitaccen ɗan tiktok ɗin nan wato aminu j town boy da hannu cikin jefa adam izango a cikin halin damuwa inda mutane ke wallafawa a shafukan sada zumunta tare da cewa duk abin da ya samu adam izango aminu j town boy ya taka babbar rawa wajen jefa adam izango da kuma haifar masa da cutar damuwa kamar yadda wani matashi mai amfani da kafar sada zumunta wato Faruk Abdullahi Tukuntawa ya faɗi irin waɗannan abubuwan inda yake cewa abubuwan da Aminu J Boy ya haddasa wajen ba da gudunmawa wajen cin mutunci da shiga yanayin da Adam A Zango yake a ciki inda yake cewa ba lallai bane don Allah ya baka baki da zaƙin murya da kuma waɗanda suke sauraron ka ka fito ka dinga kunnawa bawan Allah wuta tun baya kula ka har ya jawo dole sai da ya kula ka cin mutunci a social media ba kowa ne yake da zuciyar da zai iya jurewa ba wallahi akwai waɗanda iya comment kawai na mutane a media zai sa zai iya sawa ya haɗi zuciya ya mutu mutane da yawa ba wai magana ne ba za su iya yi a media ba a'a maganganun mutane shine damuwarsu wani nan da nan sai ya goga maka maganar da za ka yi shekara tana cinka a zuciya shi kuma a 'yan sakanni ya faɗa maka ya yi wucewarsa ba abu da ba abun da ya yi masa zafi ballantana wanda zai zo yau ya yi bidiyo a kanka gobe ya ƙara yi jibi ya ƙara yi don kawai ya ɓata ka musamman ma kuma ka ga mutane suna yarda da abin da yake faɗa suna zagin ka suna juya maka baya mu kanmu lokacin da da aka yi wata guguwa a nan facebook mun shiga damuwa kawai kwarai da gaske da ga duk wanda ya yi posting ya zage mu domin sauƙaƙawa kanmu sai mu yi blocking ɗin mutane da ba mu san adadi ba kuma mun ji zafin yadda wasu da muka san su suka san mu suka juya mana baya a lokacin da suka kasance muna goya musu muna goya wa masu zagin mu baya duk yadda muke da su haka muka haƙura muka yanke alaƙar mu da su muka share su daga cikin rayuwar mu muka manta da su muka ci gaba da rayuwar mu da mun ci gaba da zama da su da haka za su yi mana illa su sa mana damuwar da kuɗi ba lallai ba ne ya iya mana magani ba. Wallahi mu kiyayi kalmomin mu akan mutane domin wasu kalaman guba ne. Wallahi irin illar da suke yi wa mutane ba kaɗan ba ne. But mu muna ganin ai kawai comment ne ba lallai ya yi tasiri akan wanda muka faɗa wa ba. Wani in ka gan shi a midiya to duniya ce ta masa zafi. ya zo ya rage zafi ya yi abu ka zo da mummunan baki ka soka masa magangana ka wuce "Ba ka san irin illar da maganar za ta yi masa ba mu dai babu abin da za mu ce face ubangiji Allah ka zaunar da yankin mu lafiya ka haɗa kan matasanmu da malamanmu da shugabanninmu da mabiya amin summa amin